ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين bayan haka za mu tashi akan matashiyar da take cewa wa amma qira'atul qur'ani inda ziyaratiha fa mimma la asla lahu fi sunnah domin abinda muka karanta a baya shine abinda mutum ke faɗa idan ya je makabarta da kuma cewa ya halatta ziyartar kabarin har mutumin da yake ba musulmi ba saboda mutum ya dauki izina sai dai fa ba zai masa addu'a ba to shine ke cewa wa amma qira'atul qur'an inda ziyaratiha fa mimma la asla lahu fi sunnah wa amma qira'atul qur'an amma karatun alqur'ani mai girwa kuwa inda ziyaratiha lamirin da ke cikin ha ya udu ilal makabiri karanta alqur'ani a makabarta karanta qur'ani yayin ziyartar makabarta fa mimma la asla lahu fi wannan baya da asali a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ba a karanta qur'ani a makabarta بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها بل حديثا دسوها gabata. waɗanda aka ambata fil mas'alati sabiqa a mas'alan da ta wuce waɗannan hadisai tushiru bi adami mashru'iyyatiha kamar suna bayar da izina suna nuni bisa ga rashin halaccin karatun qur'ani a makabarta. saboda mai izlau kanar mashru'atan domin da a ce karatun alqur'ani a makabarta abu ne shari'a la fa'alaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da annabi ya aikata haka wa allamaha ashabahu da kuma ya koyar da hakan ga sahabbansa tunda ya zarafi makabarta kuma ya sirya da sahabbai cewa fa zul qubur fa ha tudhkirukum al-akhirah kuma Aisha ta ce me zan faɗa yace ki ce assalamu alaikum ahlal diyar min al-mu'minin al-muslimin ila wa inna insha Allah bikum har zuwa karshen abin da ya faɗa da a ce karatun alqur'ani a makabarta sunna ne a ziyaran da yi da sai karanta qur'ani lokacin da Aisha ta tambaye shi me zan faɗa da sai ce ki karanta kul huwallahu talatin ko ki karanta suratul yasin ko ki karanta izawa ko na makamancin haka tunda bai yi ba bai yi umarni a yi ba a cikin duk hadisan da suka gabata to wannan dalili ne bisa ga cewa ba a karanta qur'ani a makabarta la siyama wa qad sa'alathu aisha radiyallahu anha malai musamman ma gashi aisha ta tambaye shi wa hiya min ahabbin nasi ilaihi aisha ko ita ce tana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kauna sama da kowa ta tambaye shi amma ta Kolo idza zaratil qubur dangane da abin da za ta faɗa in ta ziyarci makabarta fa'allamaha hasalama wa sai ya koya mata in kin je ki ce assalamu alaikum sai ya koya mata kuma addu'ar da za ta yi amma bai sanar da ita cewa ki karatun qur'ani ba ولم يعلمها al fatiha الفاتحة أو min Al-Qur'ani bai umarce ta ba cewa ki karanta fatiha ko wata sura wadda ba fatiha ba cikin Al-Qur'ani mai girma falau anna alqira'ata kanat mashru'atan lama katama dhalika anha da a ce karanta alkur'ani abu ne wanda yake shari'a ta yi izin ta amince da shi da annabi bai koyewa Aisha shi ba da ya sanar da ita cewa ki wa ta'khirul bayani an waqtil hajati la yajuzu ta yaya annabi zai shiru bai sanar da ita ba wa ta'khirul bayani an waqtil hajati la yajuzu alhalin jinkirta bayani a kiyinsa a lokacinsa a lokacin da ake bukatansa wannan baya halatta ai haka ai Aisha tana da bukatun ta san me za ta faɗa sai annabi ya faɗa mata abin da ya faɗa mata a ciki ko ba mai ba karatun Qur'ani da karatun Qur'ani ya halatta da ya sanar ta domin la jizu ta'sirul bayani an waqatil haja kama taqarrara fi ilm usul kama yadda abin yake tabbatacce a cikin ilimin usulul fiqh fa kaifa bil kitmani yaya zai annabi ya koye abin inda akwai shi a shari'ance ولو أنه صلى الله عليه وسلم علمهم شيئا من ذلك لنقل إلينا da a ce annabi ya sanar da sahabbai wani sashi na halattin karatun alkur'ani a makabarta la nuqila ilaina da an ruwaito mana abinda annaqlu yake nufi riwaya kenan fa idza lam yunqal bis sanadi sabiti yayin da ya zanto ba a ruwaito ba da sanadi tabbatacce dalla ala annahu lam yaqa wannan sai zanto dalili bisa ga cewa abin bai faru ba da ya faru da an ruwaito ina ba za mu fahimta wa mimma yuqawwi adam al-mashru'iyyati qawluhu sallallahu alaihi wa suratul baqara malai daga cikin abin da zai nuna zai karfafa rashin shar'antuwar karanta ƙur'ani a makabarta qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin annabi da mun tabbata gare da yace la taj'alu buyutakum makabira kada ku sanya gidajenku ko dakunanku su zanto maqabira tamfar makabarta kar ku mai da daki kawar makabarta fa inna shaytana annabi sallallahu alaihi wasallam lalle shaytan yafirru min albayt allazi yuqra'u fihi suratul baqara yana gudu ya kauce daga dakin da ake karanta suratul baqara a cikin sa duk inda ake karanta qur'ani da baqara suratul baqara shaytan baya shiga to sai annabi ke umarni mu karanta qur'ani a me a gida kenan kar mu mayar da gida kamar mai kamar makabarta ta wace fuska wajen rashin karanta qur'ani wanda shine istinbatin Nasiruddin Al-Albani istinbati ne qawi fi mawdi'i wannan hadisi akhrajahu muslimun والترمذي وصححه والنسائي في فضائل القرآن والبيهقي في شعب الإيمان وأحمد min hadisi abi huraira waɗannan malaman hadisi duk sun yi tarayya wajen rawaito wannan hadisi hadisi ne ingantacce faqad ashara sallallahu alaihi wa sallam kamar annabi yayi isharar ne tsira da mun tabbata gare shi ila anna al-qubur laysat mawdi'an lil qira'ati cewa makabarta ba wurin karatun qur'ani bane ba shar'an a shari'ance duk wanda kaga ya karanta qur'ani makabarta to bid'a yi falidhalika habba ala ala qira'ati al-qur'ani fil buyut dan haka annabi ya kwadaitar shine ma'ana habba ya kwadaitar ya zaburar da sahabbai bisa game ya kwadaitar da su wato ainihin ala qira'atil qur'ani fil buyut bisa karanta alqur'ani a cikin dakuna ko gidaje wa naha an ja'alaha kal makabiri ya hana sahabbai sanya dakuna tamfar makabarta muka tamfar makabarta allati la yuqra'u fiha wanda su makabarta ba a karanta qur'ani cikin su yace kar ku sanya dakunan ku kamar makabarta kama ashara fil hadith al-akhar kamar yadda kuma yayi ishara a wani hadisin daban ila annaha laysat mawdi'an lis-salati cewa makabarta ba wurin sallah bane ba aidan kuma dai wa huwa qawluhu shine fadin sa sallu fi buyutikum ولا تتخذوها قبورا صلوا في بيوتكم كي صلى أتكن داكننكو ولا تتخذوها قبورا kar ku mai da dakunan ku tamfar makabarta saboda makabarta ba a mi a sallah to can ma sai ce la taj'alu buyutakum maqabira fa inna yafirru min kenan makabarta ba wurin karatun qur'ani bane ba wurin sallah bane ba sallah a makabarta yayi bid'a wanda ya karatun qur'ani a cikin makabarta yayi bid'a wannan kuna fahimta sallu fi buyutikum ku yi sallah a gidajenku wace irin sallah ake nufi nafila domin ta farilla sai ka je masallaci ta farilla sai ka tafi masallaci sai fa in wani uzuri ya hana ka fita kamar ruwan sama rashin lafiya wani dalili cikin dalilai da shari'a ta yadda ya hana ka fita to wannan shine amma matukar wato za ka yi sallan farilla dole sai ka tafi masallaci ka je ka yi tare da yan uwanka musulmi amma da aka ce sallo fi buyuti kuma anan gurin ana maganar sallan nafila ne sallan nafila falalanta shine a gida mutum zai dace da jam'i ne to sai ya tafi masallaci ko da sallan nafila ce da haka da yin sallan nafila a gida kai kadai da zuwa sallan nafila a masallaci cikin jam'i wanne ne ya fulada dama na sabin da ta za ku yi a gida yi a masallaci ya filada saboda idan kai a gida kai na fila raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a shida abinda za a ce kai na fila raka'a biyu ko shida ko na makamancin haka ba ka da ladan da za a ce ka sallaci dare gaba daya amma duk wanda ya je masallaci na fila tare da liman bai yanke ba har sai da liman ya yanke sallah ya dawo gida ko raka'a bi kadai liman ya sallata za a rubuta masa ladan ya sallaci dare gaba daya man kama ma al-imami haka annabi ya nuna hatta fi gairar ramadan warai da gaske hatta fi gairar ramadan ja'iz duba ne lautar na shaukai amma inna ma ya ta'akkadu al-istihbab mata fi ramadan amma yanzu a cikin wajen ramadan in muka yi sallar nafila ni da kai jam'i za ce bata halatta ba duk wanda ce bai halatta ba sai a ce kawo dalilin sai ce bata halatta ba amma mu lizince ta irin yadda ake lizinta a ramadan ko mu ware wani lokaci ayyananne da muka yi itifaki a tsakanin mu ko dan wata bukatar mu sai mu ce mu zo mu yi tahajjudi kamar da wadansu suke da wannan sai a ce kai da. ina ba ta kun fahimta hadisi na cewa sallu fi buyutikum wala tattakhuzuha qubura akhrajahu muslim imamu muslim ya ruwaito hadisin wa ghayruhu da wani sa an ibn umar daga abdullah da umar wa huwa inda al-bukhari bi nahwihi haka hadisin yana wurin imamu al-bukhari kwatan kwatan wannan lafazin wa tarjama lahu bi qawlihi bukhari yayi wa hadisin babi yace babu karahiyati salati fil maqabir babin da yake magana kan karhancin sallah a makabarta kar ku manta makruhi a wurin magabata na da suna nufin haramci fil galibi idan sun ce makruhi suna nufin haramci fa ashara bihi ila anna hadisa anna hadisa ibn umara yufidu karahata salati fil maqabir sai ya nuna kamar hadisin nan na Abdullahi dan Umar yana fa'idantar da karhancin sallah a makabarta fa kazalika hadisu Abi Hurairata yufidu karahata qira'ati quran fil maqabir to kamar haka ne kuma hadisin abu huraira shi kuma yana fa'idantar da karhancin karatun qur'ani a makabarta wala farqa malai ba bambanci tsakanin karhancin can da karhancin nan idan an ta an dauki karhanci bisa ga haramci nan ma dauke shi haramci idan an dauke shi karhanci makaruhi to nan ma dauke shi haka bani shi yana nufin yadda muka fahimci karhanci a nan to haka dole mu fahimci karhanci a can gurin wa qad istadalla jama'atu yayi lamba a kasa ko wa qad istadalla jama'atu min al-ulama bil hadithi ala ma sadalla bihi al-bukhari wadansu tawaga cikin malamai sun kafa hujja da wannan hadisi bisa ga abinda bukhari ya kafa hujja da shi wa ayyadahu al-hafiz fi sharhihi hafiz ibn hajar ya karfafi wannan abin bukhari ya kafa hujja da shi a cikin sharhin sa wa qad zakartu kalamahu fil mas'alati al-atiya hakika na ambaci maganan shi anan mas'ala da za ta zo nan gaba mas'ala ta 128 kenan ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة عند القبور وهو قول الإمام أحمد فقال أبو داود في مسائله سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال لا مالك ولذلك دون هكا نيما كان مذهب جمهور السلف mazhabin mafiya yawan malamai na magabata ya kasance ka abi hanifa kamar abu hanifa da malik gairihim da su mazhabin su ya kasance shine karahatul qira'ati inda al-qubur karhancin karanta qur'ani a makabarta wa huwa qaulul imam ahmad wannan ko shine fatawar imam ahmad bin hanbal wato malik abu hanifa ahmad bin hanbal fa qala abu daud fi masailihi abu daud almajirin imam ahmad bin hanbal ne yana da masail tambayoyi da ya rinka yawa Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad na bashi ansa dan haka Abu Dawud ya tambayi Imam Ahmad bin Hanbal yace samitu Ahmad su ila anil qira'ati Abu Dawud yace naji Ahmad bin Hanbal an tambaye shi anil qira'ati dangane da karatun Qur'ani inda al a makabarta ko a wurin kabari fa qala la sai Ahmad yace a a ba za a karanta ba bayan ya kawo hadisai me hikimar kawo maganganun malik ko abu hanifa wani zai iya cewa ai hadisan ya ishe mu dan ka gane su magabas kullun tsarin ilimi in za ka fahimci hadisi ko aya ka fahimci hadisin nan ko aya gurbadan fahimtar magabata kar ka saba fahimtar su abincin da hadisi ya nuna ga waɗansu daga cikin jigajigan magabata dama shine fatawarsu wasu suna tare da wannan hadisi ba su masa tawili ba a yau in mun neman su tawili sai mu ce ba mu yarda tawilin ka ba dan ga waɗanda suka jika ka ilimi da takawa da tsoron Allah da tsawa kan daidai ga irin fasara da suka yi sunewa Abu Hanifa Malik Ahmad bin Hanbal wa kana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Abu al-Abbas Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa fi iqtida'i al-mustaqim mukhalafata ashab al-jahim cikin littafin sa mai wannan sunan اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم يتي ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام yace babu wata magana da aka hardace daga imamu shafi'i dangane da wannan matsala ta karanta alqur'ani a makabarta mala yace wa zalika li anna zalika kana indahu bid'a dan saboda shi imamu shafi'i yana itikadin karanta qur'ani a makabarta bid'a ne wa qala maliku yace kuma imam malik ya ce ma alimtu ahadan yaf'alu zalika ban taba sanin wani ba ya aikata haka aje ce ma alimtu ahadan haka malik ce ban taba sanin wani ba ya ce makabarta yi karatu fa ulima anna as-sahabata wat-tabi'in da wannan ne sai aka gane ashe sahabbai da tabi'ai ma kanu yaf'alunahu ba su kasance suna karatun qur'ani ba makabarta to da ka duk wanda yanzu bid'a yi wa qala fil ikhtiyarat al-ilmiyya ibn tamiya ya faɗa cikin littafin sa al-ikhtiyaratul ilmiya yace wal qira'atu ala al-mayyit da mautihi bid'a a a samu gawa a karanta mata qur'ani bayan mutuwar wannan mamacin bid'a ne bi khilafil qira'ati alal muhtadiri sai fa in mutum yana dab da mutuwa numfashi daidai to wannan fa innaha tustahabbu wannan mustahabi ne a karanta masa inji ibn tamiya fa shi ma na mustahabin ba za a sallama masa ba biyasin yace tustahabu biyasin wannan idan mutum yana dab da mutuwa to za a karanta masa suratu yasin qultu albani yace walakin lakin hadith qira'ati yasin da'ifun kama taqaddama hadisin ma da yace idan mutum ya zo mutuwa ku karanta masa suratu yasin shi kansa da'ifi ne wal istihbabu hukmun shar'iyyun mustahabbanci kuwa wani hukunci ne na shari'a duk hukunci na shari'a ko sai dalilin shari'a ne zai nuna yiwarsa dalilin shari'a ko shine qur'ani ko hadisi ko ijma'i ina fata an fahimta saboda haka ba ijtihadi bane zai tabbatar da shi hadisi da ifi ko ba dalili na shari'a ba wal istihbab hukmun shar'iyyun wala yathbutu bil hadith ad-da'if mustahabbanci ba a tabbatar da shi ta hanyar hadisi da'ifi كما هو معلوم من كلام ابن تيمية نفسه في بعض مصنفاته وغيرها كما رأينا سننا أبني تجمع من ابن تيمية عند كانسا ya sha tabbatar mana cewa mustahabbanci ba a tabbatar da shi ta hanyar hadisi za'ifi, sai hadisi ingantacce wa amma ma a fi kitabin ruh ta iya ka ce to ai na ga wata magana ta ibn al-qayyim ibn al-qayyim kuwa ɗalibin ibn taymiya ne yayi shekaru ɗaya ɗaya wurin ibn taymiya har shekaru ashirin yana karatu a wajensa karshe ibn taymiya yana kurkuku an daure shi saboda wata fatawa da ya sofa ya sai kai karanci aka daure shi ibn al-qayyim ya je ga kurkukun suka zauna tare yana masa hidima yana daukan ilimi har ya rasu suna tare a lokacin ibn taymiya yana kurkuku a dimashka yan kurkuku da suka shiga waɗansu yan giya waɗansu barayi duk suka zama mutanen kirki malamai duk wanda aka ce lokacin fitar ya ce a'a sai dai in an fitar da shehi mu fitar ne in ibnu ya ya fitar mu fitar in goyina nan muna nan ina zamu je mu sami ilimin a waje irin wanda zamu samu a kurkuku suka yi zaman su a kurkuku to haka ibn al-qayyim yana tare da shi to ibn al-qayyim da haka waɗansu ma suke cewa wai shi ibn al-qayyim wato ka'annaha nuskhatun tibqal asli min shaykh ibn taymiya wato wai kamar photostat ne wanda aka yi kofin sa kawai daga ibn taymiya wai duk abin da ibn taymiya ya fada abin nan amma waɗansu sun yi musu raddi suka ce a'a akwai fatoyi da ibn al-qayyim yake da su wanda ya saba ibn taymiya dan haka ba ta kalidanci yayi masa ba da haka yana da istiqlaliyya fikriya a duniyar fiqh da duniyar hadisi wani lokacin ma da yazo na tsatsefe maka waɗansu maganganun a waɗansu mas'alolin wato sai karka cewa wai waye ya karatu wajen wani shi da ibn taymiya musamman mas'ala idan ibn idan al-qayyim ya samu nashadin wata mas'ala da yake so ya magana an yi sabani akan ta ya dauki wani ra'ayi yana son ya ragargaza ɗayan ai ba magana ka dauki maganar cewa mutumin da yake fushi in ya saki matar sakin ta su ko bata su ba da yayi littafi guda ɗaya kai igasatul lahfan fi hukmi salatul ghadban wato hukuncin sakin mutumin da yake fushi da ya rinka tattalowa wannan matsalan dalili ai zaka sai mamaki kwarai da gaske to tunda ibn ibn al-qayyim yana da wannan matsayi a duniyar ilimi a wurin malaman sunna kila ka ga littafin sa mai suna ar-ruh sai ka ga wata magana wadda ta sabawa abin da muka tabbatar yanzu mu yanzu muna magana cewa ba a karanta qur'ani a makabarta haka ne ko ibn taymiya kuma yazo yace a ah, dama shi mamaci ma in ya mutu ba a karanta masa qur'ani an karanta bid'a aka yi sai fa in kafin ya mutu ne a karanta suratu yasin wannan mustahabi ne albani yazo ce wannan musabanci da ka tabbatar ka dogara da hadisi da'ifi hadisi da'ifi kuma ba a tabbatar da musabanci ne to sai kila kuma ka zo ka ga wata magana ta ibnu al-qayyim ta saba duk abin da muka tabbatar a baya ka ce kuma ibnu al-qayyim shi babban malami ne yaya al'amarin yake shine albani ke so ya kawo ma abin ya yi raddi kai tun kafin ka je ka gano kar ma ka je ka ce wata rana kaga kaza wannan kaza ne yace wa amma ma jaa fi kitabir ruh abinda zo a cikin littafin ar-ruh ibn al-qayyim da ibn al-qayyim me yace yace qala al-khallal wa akhbarani al-hasan ibn ahmad al-warraq قال حدثنا علي بن موسى الحداد وكان صدوقا قال كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة haka ibn al ya kawo wannan sanadi har zuwa ga Ali Musa al kuma yace Saduk ne shi Ali ibn Musa haddad Ali ibn Musa haddad yace kuntu ma'a Ahmad ibn Hanbal na kasance tare da Ahmad bin Hanbal wa Muhammad ibn Qudama al-Jauhari tare da Muhammad ibn Qudama al-Jauhari fi jinazatin wajen wata jana'iza فلما دفن الميت جلس رجل ko كو دفن الميت yayin da aka binne wannan mamaci jalasa rajulun ضرير wa عند kabari. sai wani mutum makaho ya zauna yana kira'an qur'ani a wurin kabarin wannan mamaci fa ahmad sai ahmad ya ce da shi ya hadha innal qira'ata inda al-qabri bid'a bawon Allah karanta qur'ani a makabarta bida'a ne falamma kharajna min al-maqabiri yayin da muka fito daga makabarta wannan maganar wace Aliyu Ali Musa al-Haddad ko yace yayin da muka fito daga makabarta qala muhammad ibn qudama li ahmad ibn hanbal sai muhammad ibn qudama yace wa ahmad dan hanbal yace ya aba abdullahi ma taqulu fi mubashir al-halabi me zaka sai dangane da wannan bawan Allah ga wannan suna mubashir al-halabi qala to sai ce ya ah, mutaccen mutum ne wannan qala sai ce katabta anhu shay'an ka rubuta wani abu daga cikin sa na hadisi ka taɓa rubuto wani abu a wurinsa kala na'am yace kwarai na yadda da shi na taɓa rubuto wani abu a wurinsa na ilimi na hadisi kala sai muhammad ibn qudam al-jauhari yace fa akhbarani mubashirun an abdurrahman ibn al-ala ibn al-lajlaj yace mubashir sunan da kace ka yadda da shi ya bani hadisi wanda ya karbo daga abdurrahman ibn al-ala ibn al-lajlaj albani ce al-aslu al-hallaju idan ka duba asalin littafin ar-ruhu na ibn al-qayyim zaka ga wannan mutumin an ce abdurrahman ibn al-ala ibn al-ala ibn al-hallaj yace wa huwa khata'un wannan kuskure ne sa tabbatacce ibn al-lajlaj kaje kafin ma a je karshe tukuna yace an abihi shi kuma ya karbo daga mahaifinsa annahu ausa mahaifin nan nasa yayi wasiti idza anyi an in inda ra'atihi bi fatihati al-baqarati wa khatimatiha ce idan an an binne shi a karanta masa suratul baqara farkon ta da karshen sa da karshen ta a daidai kansa wa qala kuma yace sami'tu ibn umar yusi bi zalika ni na taba jin abdullahi dan umar yayi wasiki da haka fa qala lahu ahmad da ahmad yaji wannan magana kamar muhammad ibn kudama ya bashi sanadi kenan ko ya jingina magana har ya zuwa ga abdullahi dan umar shi ko gashi ya bada fatawa kishiyar abin da aka ce an ji daga wajen Abdullahi dan Umar da yaji wannan magana sai ya ce mi yace farje wa kullin rajul yaqra Ahmad bin Hanbali sai ya umar ya ce kai ko ba ka cewa wannan mutumin ya je ya gaba da karatun sa wannan yana nan a cikin kitabul ruh to yanzu ga abin da yake cikin kitabul ruh Albani yace fal jawabu anhu min wujuhin in muna so mu bada ansa game da wannan riwayan to ta fuskoki daban-daban za mu bada ansa ba fuska ɗaya ba al-awwal fuska ta farko anna fi thubuti hadhihi al-qissati an ahmad nazaran tabbatur wannan kisa daga Ahmad bin Hanbal akwai nazari akai akwai ta cewa lalle ba mu da tabbacin ta tabbata saboda me li'anna shaykh al-khallal al-hasan ibn ahmad ibn ahmad warraq domin shi malamin khallal wanda shine al-hasan ibn ahmad al-minan al-warraq lam ajid lahu tarjamatan indil ana min kutubur rijal albani na bincika dukkan littattafan da suke ruwa suke kawo tarihin malaman hadisi da yin bayanin martaban su a karɓa hadisi su kuma za a karɓa ba gaba ɗaya na bincika littattafan da ke wuri na yanzu babu wannan mutumin a wurin malaman hadisi daga yana ya samu shi babu wa kadhalika shaykhu ali ibn musa haka malamin sa mai suna ali ibn musa al-haddad wanda yace shine ya kasance tare da ahmad an gane ko yace lam a'rifu albani yace wannan bamu san shi ba ban san shi ba wa in qila fi hadha sanadi annahu kana sadukan duk da gashi a cikin sanadin nan an ce wai shi saduk ne saduk kuma hadisin sa hasan ne fa inna zahira albani yace zahirin dai magana annal qa'ila hul warra wanda ya faɗi wannan magana nan mai cewa wai ali bin musa saduk ne wanda ya wannan hukunci yace huwal warra haza warra ne ake jin yayi wannan magana to shi kuma warra ba a san shi ba na ce ya san wani wa ya san ballanta na ya san wani wa kada arafta halahu ka ko san shi warraq dai ba sananne bane majhuli ne asani na biyu kaga wannan hanya ta farko kawai ya isa rusa wata riwaya asani fuska ta biyu da ke nuna rashin tabbatar wancan annahu in sabata zalika anhu in har hakan ya tabbata daga Ahmad bin Hanbali fa innahu aqassu mimma rawahu Abu Dawud anhu وينتج من ذلك من الجمع بين الروايتين عنه أن مذهبه كراهة القراءة عند الخبر إلا عند الدفن albani ce in ma mun ce riwaya ta tabbata daga ahmad bin hanbal ta zama tabbas daga gare shi haka to wannan riwaya ba ta daidai da abin da ya faru ga baya domin wannan riwayan tana nuna karatun ne a wurin binnewa kadai lokacin da yake ya bai shafi wurin binnewa bai halatta ba a yi karatu dan shi da abin da sauran ruwayoyi suke nuna ba idan muka ce wannan ta tabbata sauran ruwayoyi kuma su ma sun tabbata to ya zama cin karo da juna tunda suka ci karo da juna kuma dole mu yi me aljam'u bainahuma mu tabbatar wannan ruwaya kaza take nufi wannan kaza take nufi yace to in wannan ruwaya ta tabbata ta ci karo da sauran ruwayoyi da suke cewa kar ayi to in muna so fuskantar da ita dole sai mu ce eh tunda ta tabbata wannan riwaya tana nuna halaccin karatun qur'ani a makabarta amma yayin binne mutumin kadai banda lokacin da ba lokacin binnewa ba kamar yadda shine abin da ya faru ana binne wannan mutum wannan makaho ya yana na karatu sai zanto maksusun bi zamanin muayyan la fi kulli azmina domin sauran rawayoyi na Ahmad yana nuna ba za a yi ba wannan kuma ta nuna a yi to in ta tabbata sai dai zanto an keɓance halaccin a wani lokaci lokacin binnewa kadai ne abin da albani ke ne. wannan fa in ta tabbata kenan balantana ko ba ta tabbata ba An أبو نأكو أن السند بهذا الأثر لا يصح an ابن Umara. sanadin da aka rawaito bayan maganar Ahmad sai kuma aka ce har ma wai Ibn Umar ya ce kaza aka kawo wani sabon sanadi wanda wani ya kafawa Ahmad bin Hanbal hujja cewa Ibn Umar ma ya kasance yana wasiki da haka yace to wannan sanadi na Ibn Umar bai inganta ba walau furida thubutuhu an Ahmad ko da abin ya tabbata daga Ahmad to daga Ahmad kuma zuwa Ibn Umar wannan wurin bai inganta ba وذلك لأن عبد الرحمن بن العلاء ابن اللجلاج معدود في المجهولين domin shi abdurrahman ibn al-ala ibn al-lajlaj ana kirga shi ne cikin majhulai kama yushiru bi zalika qawlu zahabi fi tarjamatihi kamar yadda maganar zahabi ke dan nuna hakan fi tarjamatihi lokacin da ya kawo tarjamansa wato takaitaccen bayani game da shi a rayuwarsa min al-mizani a cikin littafin mizan al-itidal fi naqd rijal zahabi mai yace yace marawa anhu siwa mubashirun haza shi abdurrahman ibn al ba wanda ya taba rawaito hadisi wannan sai mu bashir to ya zama majhuli ke mutumin da mutum da ya rawaito hadisi wurin shi ba a kirga cikin malamai wanda za a karba hadisin sa inda ya shahara wurin su da sai da yawa su rawaito kun fahimta wa min tariqihi rawahu ibn asakir ta hanyar sa ne ibn asakir kuma ya rawaito wa amma tawsiq ibn hibban iyahu fa mimma la yu'taddu bihi shi ibn hibban ya ce mubashir din na wato abin nan Abdurrahman bin al-Ala wai wato sika ne to wannan tausiki da Ibn Hibban yayi fa min ma la yu'taddu bihi ba a kirga wannan magana ta shi limashtuhira bihi limashtahara bihi min at-tasahul saboda shi Ibn Hibban ya shahara da sakaci mutanen da basu kai wani matsayi ba na na aminci sai ya ba su wannan matsayin saboda shi sakaci ne da shi ko ya ya samu mutum sai dan ga za ai ai ba komai wani a karɓar maganar sa a wuce to shi yasa ba a yarda da dan ya ce mutum amintacce ne ba a yarda saboda yana da sakaci an gane ku ولذلك لم يؤرد عليه الحافظ في التقريب ما لتي dan haka ne ma Hafiz ibn Hajar al-Asqalani kwata kwata bai yi maganar wannan Abdurrahman ibn al-Ala ba a cikin takrib takrib at-tahdhib hina qala fil mutarjam yayin da yake magana da game da mutumin da ake wa tarjuma din yace maqbulun yani indal mutaba'ati da yazo yace maqbulun da ya kawo tarjaman Abdulrahman bin Allah sai ce makabulun to wannan makabulun din ma'ana ana karban hadisin sa amma yaushe in ya kadaita ko in waɗansu sun yi tarayya da shi shine ce indal mutaba sai in wani yayi tarayya da shi game da shehun ma da ya karbo malamin auren sa ko shehun shehun wannan malami kamar yadda mutaba take akwai kasira akwai kuma abin nan wa illa in ko shi kadai ya kadaita da hadisi wani bai yi tarayya da shi ba falayyinul hadisi to hadisin sa ya zanto layyin kama nasa alaihi fil kama yadda ya nassun hakan a muqaddima wa mimma yu'akkidu ma zakar na? daga abin da zai kara karfafa maka abin da muka faɗa din nan anna tirmidhi ya ma'a tasahulihi imam Tirmizi, duk da sakacin da yake da shi fit tahsini dangane da cewa hadisi hasan ne kowane hadisi da zaifi da bai ce hasan duk da sakacinsa lamma akhraj lahu hadithan akhar yayin da ya ruwaito wani hadisi na Abdurrahman ibn al-Ala wa laysa lahu indahu ghayruhu kuma ya zanto babu wani mutum da ya tarayya da Abdurrahman ibn al-Ala wajen ruwaito hadisin sakata alaihi wa lam yuhsinhu sai shiru bai ce ba haka sai shiru kawai ya kyale to wanda kaga Tirmidhi ma ya shiru bai ce komai ba ka sai kai ba sai ka wuce fuska ta hudu annahu law thabata sanaduhu an ibn umara da a ce sanadin hadisin ya tabbata daga abdullahi dan umar fa huwa mawqufun to wannan sai a dauke shi hadisi ne mawqufi fa tawace ta abdullahi dan umar kawai wanda kuma ta ci da ingantaccen hadisi da ya gabata baya fatawar sahabi in ta ci da hadisi za ta kai labari ne Za ta kai labari ba rafa'ahu ila annabi sallallahu alaihi wasallam fatawan sahabi kawai da ya bada fatawa dan fatawa dan ijtihadin bai danganta abin ga annabi ba fala hujjata fihi asla a irin wannan ba a daukar maganar sa a matsayin hujja wa mithlu hadha al-athari ma zakarahu ibn al-qayyim aidan yana da kwatankwacin wannan riwaya da muke magana wadda muka rusa ta ta hanyar waɗannan dalilai yana daga cikinta kuma kwatankwacinta abinda ibn al-qayyim ya ambata kuma dai yace wa zakarar al-khallal an shabi imam al-khallal ya ruwaito magana daga sha'abi قال يتي كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون القرآن yace wai mutanen madina idan an yi musu mutuwa sukan yi ta zuwa kabarin wannan mamaci suna karanta masa qur'ani yace wai sha'abi ne ya faɗi haka ibn al-qayyim ya rawaito magana daga khallal khallal yace sha'abi ya faɗi haka to albani yace to wannan riwayar da yanzu muke ta sha'abi din nan daidai take da waccan ta baya da muka rushe duk ba su da asali ina fatan kun fahimta yace fa nahnu fi shakkin min thubuti zalika an sha'bi bi hadha al-lafz khassa mu muna kokwantan tabbatuwar haka daga Imam Zahabi musamman ma da wannan lafazin faqad ra'aytu as-Suyuti qad awradahu fi sharh sudur Imam Suyuti ya kawo wannan asar amma ba da wani lafazin ba a cikin littafin sa sharh sudur bi lafzi ya kawo da lafazin da yake cewa kanatil ansaru yaqra'una inda al-mayyit surat al-baqara yace wai mutanen Madina suna karantawa inda almayyiti a wurin mamaci suna karanta suratul baqara wa qala sai kuma yace rawahu ibn abi shaybata wal mirwazi ibn abi shayba ya rawaito wannan hadisi shi da mirwazi awradahu fi babin wa yaqulu al insanu fi marad al mayyit wa ma yuqra indahu shi suyuti ya kawo wannan magana a babin da ya kunshi abin da ya kamata mutum ya faɗa a lokacin da yake cutar ajali da kuma abin da za a karanta masa yace sun mara'aituhu fil musannaf albani yace bayan da can hadisin ban samo shi daga asalinsa ba a wurin suyuti ne yake cewa almirwazi da ibnu abi shayba sun ruwaito anan na ganshi a wannan babu to kuma sai na zo na samu hadisin fil musannaf a cikin musannaf na ibn abi shayba wato na ganshi kurukuru ba tare da dogaro da littafin suyuti bai da ya ciro daga gare shi wato malamai suna da wani abu idan wani ya rawaito hadisi suka ji cewa kai kila lafazin ba haka baki kila an yi kuskure ko wajen taba ko wajen abin nan sai su nemi wancan littafin da ya tulo su ga abin da ya tulo suna haka ne ko ba haka bane ba tabbatar yace to na zo na ga littafin cikin musannan na bin abin sai ba wa da lahu bi qawlihi yayi wa hadisin babi da cewa babu ma yuqalu indal marizi idza hadara yace babin da yake magana dangane da abin da za a faɗa a wurin mamaci idza hadara in yana dab da mutuwa kaga sai ya zanto ibnu abi shayba menene ya dogara game da wannan hadisi yana ganin karatun ma in ma za a yi ana yi ne bayan mutuwa ko kafin mutuwa ana faɗa lokacin da mutum yake bi yake cutan ɗan dadi dan yace babu ma ya kulu indal maridi idza hadara sai nuna a ina ne ake yi ga kafin mutuwa to menene na ku ko su sudi ko kai shi bayan mutuwa in ma ya tabbata kenan ina fatan kun fahimta da kyau fa bayyana albani ce duk da ma gashi wannan abin ma shi wanda ya roto hadisin ma ba abin da sai kafa hujja da jike kafa hujja da shi ba to tare da haka ma fa tabayyana anna fi sanadihi mujalidan a cikin sanadin akwai wannan bawan Allah mai suna mujalid wa huwa ibn sa'id shine mujalid ibn sa'id qala al-hafiz fi taqrib ibn hajar ya faɗa cikin littafin taqrib at-tahzib yace laysa bil qawiyyi shi mujalid laysa bil qawiyyi hadithu dha'if ne wa qad taghayyara fi akhir umrihi a ƙarshen rayuwarsa ya samu rikicewar kwakwalwa sai ya zanto da abin da ya ji na hadisi da wanda bai ji ba ifi da sahihi ya ta faɗa maka ya ce annabi ya ce kawai sai idan mutum ya kai irin wannan matsayin kyale hadisin zake ba a karba eh. an gane ko malaki fa zahara bi hada an al asal laysa fil qira'ati inda al qabr da wannan ne sai ya bayyana gare mu cewa shi wannan asar ma da aka rawaito daga sha'abi in ma ya tabbata to ba ana magana bane ba dangane da karatu a makabarta bal indal ihtidari ana magana ne dangane da karatu yayin al ihtibar al ihtibar shine mutuwa tana dab da zuwa mutum thumma huwa ala zalika dha'iful isnadi tare da haka dai hadisin dai ko asar din dai dha'iful isnadi ne sanadin sanadin mai eh, dha'ifanci ne wa amma hadisu man marra bil maqabir wai dai yana kawo abinda ko yan bid'a sa iya kafa ma hujja da shi dan ka sai da zaka kare kanka ka haddace da kyau dan wani zai iya kawo da nace to ibn al-qayyim ya ce kaza wani ya ce kaza suyuti ya ce kaza ibn abi shayba ya ce kaza sai to kuma da suka ce kaza sai me ai wannan na suyuti din gashi ga kaza kaza kaza ai wannan ne ibn abi shayba ai ga kaza ga kaza kaza in ba haka ba kawai ka ce ma suyuti ya ce kaza ibn al-qayyim ya ce kaza sai kai shiru to saboda haka an samu karo tsakanin abin da ka karanta da abin da kuma yanzu kuke rigima da shi a kai shi yasa wato kullum in ka in kana son ka morewa mas'ala ta fuskar karatu bayan ka dauki ra'ayinka akai cewa kana ganin kaza ne to ka nemi duk abin da abokin hamayyar ka zai kafa hujja da shi ka san yaya zaka mu'amalanci wannan nassin dan kar a kafa ma hujja da shi ka rikice ina fata an fahimta da wannan da ya sai ibn al-qayyim din sai ibn taymiya suka wuce da wannan suka wuce sai ka gama hadisi ka gama kawo hadisin ka sabuwa wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza sai ibn tamiya ya fara maka zazzaga kuma sai ga yana ma ba kawo hadisin ba dan yanzu kawo hadisin zai ya nuna jahilcin ka kenan ba shuru ba kawo hadisin ba ka nuna istihadi kai sai a baka uzuri amma kawo hadisin ya nuna karshen jahilcin mutum kenan <laughs> saboda hadisin ba hadisi bane ba hadisi ne wa amma hadithu man marra bil amma hadisin da yake cewa wai duk wanda ya wuce makabarta fa a qul huwallahu ahad ya karanta qul huwallahu ahad ihda asharata marra wato har goma sha daya thumma wahaba ajrahu lil amwati sannan kuma ya bayar da ladan wannan karatu ga mamatan wannan da ke makabartan u'tiya min al ajri bi adad al amwati wai za a bashi lada adadin mamatan da ke cikin wannan makabarta akwai hadisin da yace haka albani yace shi wannan hadisin kila wani ya gaba ma hujja da shi sai gashi annabi ya ce duk wanda ya je magabarta ya karanta qul huwallahu ahad nawa kafa goma sha daya ya bayar da ladan karatun ga wannan mamata to za a bashi lada na adadin wa ah, to yace wannan kuma yana nuna kafa hujja kenan kan karatun qur'ani a makabarta albani ce shi wannan hadisi fa huwa hadisun batilun mawdu'un <laughs> magana kuma رواه أحمد رواه أبو محمد الخلال في القراءة على القبور الخلال يروي تون حديثي دنجل دا حكم قراءة أما كبرتا والديلمي هكا ديلمي يروي عن نسخة عبد الله بن أحمد ابن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه وهي نسخة موضوعة باطلة gaba ɗaya wannan nuska da ake danganta ta zuwa ga abdullahi bin ahmad ibn amir cewa ya karɓo daga aliyu rida shi kuma ya karba daga wato abin nan dinsa abaihi nuskhatun mawdu'atun gaba ɗaya littafi ne da kirkira shi aka yi daga farko har ƙarshe ƙarya ne duk abin da ke ciki la tanfaku an wadai abdullahi wannan baya rabuwa da kasancewa wato ƙaryar shi wannan abdullahi din ibnu ahmad ibnu amir an gane ko awwada abihi ko kuma ya kasance karyar da mahaifinsa ne ya kirkiro wannan karyar sa kama qala az-zahabi fil mizan kama da imam zahabi ya faɗa cikin mizan al-i'tidal wa tabi'ahu al-hafiz ibn hajar haka hafiz ibn hajar ya bi imam zahabi fil lisan a cikin littafin lisan al-mizan wato magabata suna sun yi wa aiki cikin wata az-zahabi zo mizan al-i'tidal fi na kadar rijal duk marwaita hadisi ya kawo wa yana bayani akan zai kawo wannan ya bayani akan sa ibn hajar da ya zo sai da akwai waɗansu abubuwan da ya kamata a ɗan bi baya shi kuma sai zo yin lisanul mizan eh. <laughs> wato wato mizan din kamar gashi da ransa amma harshen sa ya samu dan lisanul mizan yayi masa harshe wato duk sun yi wa ilimin hadisi hidima shi yasa su ba sa maimaita aiki yanzu in yi aiki ka zo ka yi irin na ko ka yi aiki yanzu in yi irin naka sai dai idan kai aiki sai in ga ina ne ka samu tangarda sai in cike wannan tangarda sai ai gaba ba a maimai a sabanin ayyuka galibi ayyukan musulmai yau mai ake maimai in naga kana wani abu kana himma mutane sun yadda wani abu ni ma sai in ce bari in yi irin wannan abun nassin irin naka to me kina kai ai sai in duba to ko menene kai gurbin da ka bari baka cike bane in cike shi in na uku mu yazo menene gurbin da mu bin dubbu mu cike bai cike shi ai fadin aikin yana nan da yawa mai mai shi ke kawo mana cigaba wannan mai ɗin ku a cikin kowane irin abu a ilimi a kasuwanci ko mai mai mai muke da gasa to sai ko mun rinka sai akwai ibda wato kaga cewa ina ne aka samu tangarda ka cike wurin to haka magabata suke ثم baya fi zailil ahadith al mawdu'a wa zakara lahu hadha al hadith ya ambaci wannan hadisi wa وتابعه ابن arraq fi tanzihi shari'atul marfu'a an al ahadisi shani'atul mawdu'a duk waɗannan sun yi hukunci kan wannan magana kan cewa wannan littafi gaba ɗaya nuska ce mawdu'a an gane ko thumma zahula suyuti an zalik tare da suyuti ya bada hukunci a wannan littafi daban cewa wancan nuska ta Abdullahi bin Ahmad ibn Amir gaba ɗaya nuska ce batila mawdu'a abinda duk ke cikin ta kirkira ne amma kuma sai ya zo ya yi manta a cikin wani littafin nashi kuma ya kawo ta zai kafa hujjar ita shi ne ce sun mazahu la suyuti an zalik suyuti ya yi zuhuli zuhuli shine da zihin hankalin ka ya tafi wani abu daban akan abin da ka sani amma ka manta ka zo ka bada fatawa da wani abin daban fa aure da hadisi fi sharhin sudur ya kawo hadisin a cikin sharhin sudur bi riwayati abi muhammad as-samarkandi a da riwayan abu muhammad as kandi fi fadail kul huwallahu ahad yazo yana maganan fallan kul huwallahu ahad har ya kawo cewa idan an karanta ta a makabarta sau goma sha ɗaya za a yi kaza za a yi kaza wanda shi kanshi kuma ya ce abin maudu'i ne ba amma kuma gashi ya zo ya kawo ta kuma a wani wa sakata alaihi da ya kawo hadisin kuma ya shiru bai ce komai ba yace na'am kada shara qabla zalika ila ba'si albani yace mun yadda kafin nan gurin da ya yi nuni cewa hadisin da'ifi ne lakin hadha la yakfi amma wannan kadai ba zai wadatar ba cewa hadisin da'ifi ne fa inal hadisa mawdu'un bi itirafihi hadisin maudu'i ne ba wai da'ifi ba ka ce da'ifi yi shiru ba kuskure ne dole sai ka ce maudu'i ne wato karya ne aka kirkiro ma annabi aka jingina masa fala yujzi al iktisaru ala tadhifihi ba shi halatta ka takaita magana kan cewa zaifi ne kawai kama la yajuzu sukutu anhu kamar yadda baya halatta ka kawo hadisin kai shiru kai baka ce ba ayi aiki da shi ko kar ayi kama sana'a shehu isma'il al-ijluni kamar da ijluni yayi kawo magana sai yayi shiru kawai fi kashfil khafa a cikin littafin sa suna kashfil khafa fa innahu azahu lirrafi'i ya jingina wannan hadisi zuwa ga imam rafi'i a tarihin sa alaihi kuma ya shiru bai ce mana ba zaifi mawdu'i ko wani ma annahu wada kitabahu al-madhkura lil-kashfi tare da cewa shi da kansa mai yayi wannan littafi ne للكشف عما اشتهر من الاحاديث على السنه الناس dan ya kawo abin da ya shahara a bakunan mutane cewa hadisi ne bayan ko ba hadisi bane ba sai kawo ya ce ya shahara mutane suna cewa kaza amma hadisi ne mara asali ya shahara mutane suna cewa kaza amma hadisi ne mara asali to me yasa da ya kawo wannan sai ya shiru bai ce kuma bai yi mana bayani ba da shi ma kamar albani na cewa da ya kawo hadisin kawai sai ya shiru ba haka ya kamata ya kamata ku yi bayani Tunda ya yi littafin sa ne don yin wannan bayani akwai ababen da sun shahara a bakunan mutane cewa hadisi ne bayan ku ba hadisi bane ba kamar zuwa kul watani min al-iman a ce hadisi kaga wannan ba hadisi bane ba wannan abu ne kawai kin kiro magana da kashin ginawa annabi wata maganar masu hikima ce kawai ta kiro wace annabi ya ce kaza فإن سكوت أهل الاختصاص عن الحديث albani na son ya nuna abincin da imamu al ne ya yi da shi da imamu suyuti yana so ya ce ba su kyauta ba saboda me yace summa inna sukuta kuta ahalin ikhtisafi wanda suke da su dama ilimin hadisi fagen su ne yin shiru da za su yi anal hadisi game da hadisi su kawo hadisi su yi shiru bayan an san su malaman hadisi ne ba sa gani su kyale amma yanzu su kawo su yi shiru wannan abu da suka yi haka kad yuhimu man la ilma inda hu bihi an al hadith mimma yasru lil ihtijaj bihi mai yawa ya bayar da fahimta ga wanda baya da ilimi cewa wannan hadisin ana iya kafa hujja da shi tunda sai ya kawo ya shiru al ijloni ya kawo ya shiru kuma duk da su malaman hadisi ne da yana da wata illa da san fada tunda su bai shiru kila yana da kyau kawar albani na nuna shiru din da suka yi kyau ta bai kamata su shiru ba kamata su yi bayani dan su ne sai hancal umma, an gane ko aw al amal bihi fi fadail al amal ko kuma hadisin ya iya yiwa ko ba kafa hujja da shi ba ya aiki da shi a fadail al amal kama ya kuluna kamar da suke cewa wa hadha ma waqa li hadha al hadisi wannan ko shine abin da ya faru game da wannan hadisin faqad ra'aytu ba'd al hanafiya albani yace na ga wadansu cikin yan hanafiya kad hitajja bi hadha sun kafa hujja da wannan hadisi lil qira'ati inda al dangane da halaccin karanta al qur'ani a makabarta wanda ya wannan magana huwa shaykhu sahfawi shine al-shaykh al-tahfawi ba al-tahawi ba fi hasiyatihi a cikin hashiyatinsa ala marakil falah wa qad azahu hadha ila dar qutni ya kuma jingina wani hadisi ila dar qutni zuwa ga ad-dar qutni wa azunnuhu wahaman albani ce yana tsammanin wannan wahami ne ba haka yake ba ba hadisin baya wurin darimi fa inni lam ajid ghayrahu azahu ilayhi yace ba wani mutum da na ga jingina hadisin ga dar qutni sai shi ثم ان ma'rufa عند المستدلين bi العلم al-ilm سنن yace sanannen magana ne ga wurin wanda suke shagaltuwa da wannan ilimi na hadisi an al azwa ila dar qutni mutlaqan yurad bihi kitabu sunan lokacin da duk aka hadisi aka ce dar qutni ya ruwaito aka yi shiru ba ce ba cikin kaza kawai a ce ya ruwaito yurad bihi in kaza an yi haka to abinda ake nufi da shi kitabu sunan ya ruwaito